yauwa ga duk wanda yake so sai ta blank page a account din shi na facebook to da fara zaka fara zuwa ka shiga play store ka shiga play store zaka rubuta haka biya browser ga shi nan anan shine na saman nan to nan zaka shiga <coughs> yauwa idan ka bude ga shi nan zaka ganshi shine wannan biya browser fast and light ga shi ne already na yi download din shi tunani na da shi ba nauyi gare shi ba application ya dan karam yawa ga shi nan in ya bude to za ka zo nan cikin sacin nan wannan dan harawa nan za ka danna sai ka danna wajen sacin din nan kenan sai ka saka f b ma'ana facebook sai ka danna alamar sacin gashi nan ya bude to za ka danna wannan facebook ɗin da aka sami sama shaf shaf baka baka ba na san bidiyon ya tsayi ne shi yasa kuga ina shi to ni already dama na riga na yi launch in account dina na facebook to shi yasa ina danna shigo amma kai da baka yi launch da baka yi launch in din naka ba ka gane idan ka danna sai ya kawo ka kasa password ɗinka da lambar ka ko email ɗinka tukuna zai buɗe kuma wannan account ɗin nawa za ku gana mai verify shine account ɗina gashi nan amir ke abata amir abata shine ne account ɗina za ku gana mai verify to bar mu je nuna muku ne da fari idan kuka zo nan zai tsaya da ku a nan wajen za ku nan wannan wajen dugu dugu din nan mai ne za ka jawo za ka nemi fanta seti ga ta nan seti sai ka shiga in ka shiga setin ya buɗe to za ka shi danna nan setin na inda na samu kawon santa ɗin nan kawai ka danna kawon santa gashi nan tana lodin shafshaf na sun ne ya Allah ya saboda ai faka-faka ga wayan nan babu caji kan mutuwa yawa din yi kudi za ka dana wannan profile ne ka tanar profile ne da yake account na a hausa yake sai kun dan yi haƙuri amma dai goma hausa yaran mu ne ai yawa idan ya bude to za ku dana kan nan ta zuƙa ɗin da ya yawa gashi shi ya kawo mu nan to za ka shiga nan wajen suna amma kai naka in shi yake zai sa ma ne mu ka gane to za ka shiga na farko yawa to in ya bude idan ya bude kun gani haka to za ka koma cikin whatsapp ɗinka yana yawa za ka koma cikin whatsapp ta ce. yawa in ka shiga cikin whatsapp akwai wani document dogon rubutu da za ga ga shi nan na turo a cikin group shi za ka kwafa idan ka kwafa za ka yi editing da misali yawa shi nan misali ne in ka kwafe shi haka za ka yi kwafi din shi idan ka yi kwafi za ka zo kamar irin na haka ka gane ka yi editing ɗin ka gyara akwai abubuwan da ake so ka cire sai ka jawo ka jawo ka jawo ka jawo sai ka jawo can sama can farko rubutun ka gane shaf shaf ka yi gaba tsanaki idan ka jawo nan sama ka yi tsanaki dai karka kana goge wani abu karka taɓa wani abu ka shigar da yauwa idan ka jawo nan gashi nan secret bar gashi nan full name sunan account din da nake aiki da shi a kuma ne gashi nan shine amir ke abata sannan sai nan first name sunan na gaskiya abdulwahab gashi nan middle name zayyan last name shine adam ka idan ka gama kai editing din to sai ka kara danne shi sai kai select all kawai sai kai copy idan kai copy din sai ka fita daga whatsapp sai ka koma cikin wannan biya browser din yawa sai ka danne saman nan ok ban nuna muku ba sorry yawa za ka danna kana danna saman zai kawo kana za ka danna lambobi su fito kawo goge sai ka danne wajen wajen sacin din nan sai yi paste din wannan abin da turo sai ka danna wannan abin na sama shi nan wannan dubu ne alamar sacin ya tafi shikenan za ka iya ƙara dannawa shi nan za ka ƙara danna nan ɗin dai gashi nan an sa cibiyar asusu idan ka danna amma kai naka na ingilishi yake ba ka zaka ka ne ka kara ka goge rubutun kai sai ka rubuta wannan abin da ka kofo a wasu kwanan na ce sai kai fes ne idan kai fes ne normal kawai zaka iya fita ka je ka koma cikin account ɗin naka na fezo kana yi kawai da daga zaka ka bar fa'il ɗin ya fito insha Allah inda ka yi dai wanda kuma da gane ba ko ya ga wani abin wanda bai fahimta ba zai iya yin magana shaf shaf ta ko ta whatsapp ko ta facebook ko ke mun magana ta kiran waya haka ko wani abu yanzu a misali bari ga lambar waya ta nan zan rubuta a ciki wanda duk bai ya ba ko yana neman wani ƙarin bayani akan wani abu normal za ka neme ni shaf baka-baka dan yi haƙuri bidiyon ya yi tsayi domin inda ka kalla ma insha Allah yana sa ran za ka yi ya shi na 090 68 64 1665 wannan ita ce lambar wayata normal din kai magana ta ita ta wasa ko ka kira ni kai mun magana domin na gode na gode thank you